Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo da ke kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Lahadi goma ga watan Maris ranar da ake ci gaba da jiran sakamakon zaben matakin jihohi da aka gudanar jiya Asabar a fadin Najeriya. To a yayin da aka kammala zaben gwamnoni a fadin Najeriya aka akasari cikin kwanciyar hankali a wasu wuraren akasin haka aka samu. One, two, three, four. Mahmud Lalo ne da Muhammad Hafiz Baballe da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labaran duniya. Wasu hotunan tauraron dan adam da aka yi kididdiga a kansu sun nuna cewa mai yiwuwa Koriya ta Arewa ta koma kera makamin nukiliya A Amurka an farfado da muhawarar da take dasa alamar tambaya kan ko launin fata da matsayi na yin tasiri a fannin shari'a Amurka bayan hukuncin da aka yanke wa Paul Manafort. Sannan an yi gama tsakanin 'yan adawa da jami'an tsaro a kasar Venezuela babban birnin Caracas. To kamar yadda aka ji bayan labaran duniya muna tafi da rahotanni kan yadda ta kaya a jihohi daban-daban na Najeriya zaben matakan wato matakan jihohi a jiya Asabar. Kuma baya ga rahotannin za mu kuma kira wakilanmu a jihalin da ake ciki kai tsaye. Kamar jiya yau ma ba za mu iya kawo muku duk wani shirin da bai jibanci zaben ba saboda mu wadata ku rahotannin zaben yadda ya kamata. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Gidan rediyon NPR da ke nan Amurka ya rawaito cewa har yanzu akwai alamomi da ke nuna cewa mai yiwuwa Koriya ta Arewa na kokarin harba makamai masu linzami ko kuma tura roka zuwa duniyar wata. Kafar yada labaran ta NPR ta ƙara da cewa wata ƙididdiga da aka yi kan wasu hotunan tauraron ɗan adam na cibiyar da ake kira Samandong da ke kusa da Pyongyang sun nuna zirga-zirgar manyan motoci da sauran manyan kayayyakin aiki. a cewar jeffrey lewis wani mai bincike a cibiyar nazarin hulɗar ƙasa da ƙasa a jihar california idan aka inda aka harhaɗa waɗannan bayanai na hotuna wuri guda hakan zai nuna cewa lallai koriya ta arewa na kan hanyar gina makaman roka wannan batu na tasowa ne bayan da shugaba donald trump ya bayyana cewa ba zai ji daɗi ba idan har ya tabbata cewa koriya ta arewa ta koma shirinta na gina nukiliya bayan taron da suka yi da shugaba kim hukuncin bazata na ƙasa da shekaru hudu na zaman gidan yari da alkalin wata kotun tarayya yankewa paul manafort na ci gaba da shan suka daga wasu ɓangarorin al'ummar amurka waɗanda suka kwatanta hukuncin a matsayin rainin hankali hukuncin ya farfaɗo da wata daɗaɗɗiyar muhawara da aka jima ana yi kan yadda launin fata ko matsayi ke yin tasiri a fannin shari'ar amurka a ranar alhamis da ta gabata alkali ts ellis a wata kotun gunduma yanke hukuncin zaman gidan yari na tsawon wato watanni 47 ga manafort watanni bayan da aka samu tsohon shugaban kwamitin yakin neman zaben na trump da laifin kaucewa biyan haraji da damfara kan wasu kudade da ya samu a lokacin yana yi wa wasu 'yan siyasa kasar ukraine aiki wasu na ganin alkalin ya nuna matuƙar sassauci a hukuncin wanda masu shigar da kara da farko suka nemi a yanke mai hukuncin shekaru sha tara da rabi zuwa ashirin da biyar kamar yadda dokar yanke hukunci ta tarayya ta tanada amma alkalin ya ce shekarun sun yi tsauri da yawa masu zanga-zangar adawa da gwamnati sun yi aron gama da jami'an tsaro a jiya asabar a wani wuri da aka keɓe domin yin gangamin a caracas babban birnin venezuela masu zanga-zangar sun wuce fushi ne kan katsewar wutar lantarki da aka samu a kasar da matsin tattalin arziki da kuma rashin tabbas a fannin siyasar kasar a lokacin da magoya bayan madugun 'yan adawar kasar Juan Guido suka yi dandazo a dandalin da ake kira Abinida Victoria sun yi ta ife-ife ga jami'an tsaro inda suka yi ta kiransu da lakabin masu kisa yayin da suka yi ta turereniya da su. A ɗaya ɓangaren kuma shugaba Nicolas Maduro ya yi kira da a gudanar da zanga-zanga kishiyar da ta 'yan adawan da kuma kalubalantar yadda amurka ke nuna isa kan kasar ta venezuela mai arzikin mai wacce amurka ta wa takunkumin karya tattalin arziki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka a birnin washington dc kwanaki kaɗan bayan da india da pakistan suka sassauta faɗan da suke a tsakaninsu hukumomi a new delhi sun sake kira ga takwarorin aikinsu na islamabad da su ɗauki ƙwararren matakai akan ƙungiyoyi masu tsauran ra'ayi a yankinsu kiran na zuwa ne bayan da india ta nuna shakku kan irin matakan da pakistan ke ɗauka na yaki da ƙungiyoyin pakistan da ita ce a wannan makon ta tsare mambobin ƙungiyoyin da aka haramta da dama ciki har da wasu 'yan uwan shugaban ƙungiyar jayish muhammad a waɗanda inda take zargi da kai wani mummunan hari da ya hallaka mutane da dama a yankin kashmir na bangaren india a watan da ya gabata hukumomi sun ce da dama daga cikin manyan makarantu da cibiyoyi da ke karkashin kungiyar sun koma hannun gwamnatin ta pakistan sai dai ga dukkan alamu waɗannan matakai ba su gamsar da india ba Wasu mahara ɗauke da makamai sun farma wata cibiyar kula da masu ɗauke da cutar Ebola a ƙasar Congo, ƙasa da mako guda bayan da aka sake buɗe cibiyar sanadiyar wani hari na daban da aka kai a baya. Harin wanda aka kai da sanyin safiyar jiya Asabar a garin da ake kira Butimbo ya yi sanadiyar mutuwar ɗan sanda ɗaya, sannan wasu ma'aikatan cibiyar da dama sun jikkata. Magajin garin na Butimbo, Silvan Kayamanda, ya faɗa wa manema labarai cewa jami'an tsaron sun kare cibiyar har ma sun jikkata ɗaya daga cikin maharan shugaban hukumar lafiya ta duniya hu ta dros adnom gabriesus ya ziyarci cibiyar sa'o'i bayan harin ya kuma ƙara wa ma'aikatan wurin ƙwarin gwiwa kan aikin da suke yi na yaƙi da cutar ta ebola mai saurin kisa. Mahmud Lalo da Muhammad Hafiz Baballa aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. a babin rahotanni za mu fara daga jihar borno na arewa maso gabashin najeriya inda duk wadda fargabar matsalar boko haram aka gudanar da zaben kusan cikin kwanciyar hankali in banda abin da ba a rasa ba ga dai wakilin mu haruna dauda da cikakken rahoton One, two, three, four, five, six, irin yadda aka soma kidayan gurbin sakamakon zaɓuɓɓukan da gudanar na gwamnonin jihohi 29 da gudanar a tarayyar najeriya kenan da kuma 'yan majalisun dokokin jihohin daga dukkanin jihohi 36 alama da wakilan da ke babbanin tarayya abuja da ake kira area councils an da gudanar da mafi yawan waɗannan zaɓuɓɓuka ba tare da samun tashin tashina ba sai dai dan abin da ba rasa ba musamman ma na wani yunkuri da wasu 'yan ta'adda suka yi da ake zaton cewa 'yan ƙungiyar boko haram ne na kokarin kai hari kan karamar hukumar mafa garin da kuma dan takarar gwamna na jam'iyyar apc ya fito idan dai ba a manta ba kuma makonni biyu da suka gabata sai da waɗannan mahara suka yi kokarin kawo hari garin maiduguri a lokacin da ake kokarin gudanar da zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa da karamar hukumar gaidan da ke jihar yobe wadda wannan jajibirin ne kuma aka sake fuskantar wannan harin a garin na mafa sai dai duk da wannan hari gwamnan jihar borno honorable kashi shattima ya tattaki zuwa garin na mafa da ke sauran kilomita kimanin arba'in don jajirtawa al'umman wannan gari eh, mun zo ne mu nuna cewa mu gode wa jama'an mafa jiya an kawo musu hari amma ba tsoro ba ja da baya sun fito konsu da kwankwatansu su zo su kada kuriyansu ba ma ma candidates mu ba mu abin da muke kiransu shine su fito su nuna wa sirarun yaran nan cewa ko yaya suka yi in allah ya yarda ba ma tsoronsu ba tsoro ba gudu ba ja da baya za mu yi abin da ya cancanta mu yi kuma zuwan mun nan zai sa mutane su samu kwargini su samu karfin yin abin da ya cancanta a yi shi ma dan takarar gwamna jami'ar apc kuma wani dan asalin garin mafan ne professor babagana umar zulum ya kara tasa kuri'an gama abin da ke cewa alhamdulillah kai da kanka kagan alamun cewa komi da komi yi mutane sun fito kuma yadda aka yi zaben nan komi lafiya lau mutane mafa sun fita mun dawo yanzu kuma an gan cewa mutane sun fita shi ma abokin takararsa na jam'iyyar pdp alhaji muhammad imam ya dai ka tasa kuriyar ne a babban birnin maiduguri tare da rakiyar dubban magoya bayan sa mun kuma karkata jihar yobe da ke makwabta da jihar borno inda aka ce suna da 'yan takara da suka nuna sha'awar su na tsayawa gwamnonin guda goma sha shida kuma su ne mafi karanci a tarayyar najeriya amma an fi jin ɗuriyan guda biyu daga ciki wato alhaji mai malabuni na jam'iyyar apc da kuma ambasadar umar iliya damagum na jam'iyyar pdp wanda su ne suka kada kuriyar nasu a matsabansu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to da a da haruna a yankin niger delta mai fama da rigingimu ma sakamako ake jira bayan zaben na jiya asabar inda a can kam sai da ƙura ta yi matukar tashi ga lamid abubakar gare ka ana ci gaba da dakon sakamakon zaben gwamnoni da na 'yan majalisar jiha da ya gudana a yankin niger delta na ziyarci wata mazaba da ke kan titin abaro a birnin na fatakwal inda na tarar da ana kirgan ƙuri'un da aka kada kamar haka to sai dai kuma har yanzu bata sauya zane ba sakamakon tashe-tashen hankulan da suka faru a yayin zaɓuɓɓukan na jihar Rivers ya haifar da kashe-kashe da jikkata mutane da dama wani ganau ya shaida min cewar 'yan bindiga sun kai hari a wata rumfar zaɓe da ke karamar hukumar Andoni a jihar ta Rivers inda aka samu hasarar rayuka kuma ga tsokacin da ya yi kamar haka. Zaɓe ta gudana ya a wayansu wazaje a cikin garin Port ko da yake ta bar baya da tashin hankali. Akwai mutuwa a Andoni an kashe mutane biyu a wajen hadda former APC woman leader mai diga suka harbe. Andoni kuma inda wuce kundu sai fito. Zaben da aka gudanar na zana tsakanin wike ne da ameci wanda shi gwamna mai ci yanzu ya nuna masa karfin iko a sama suka yadda suka yi aka yi kashe-kashen mutane a wajaje irin su omoko da su obrikom da su ahuda da sauransu a yanzu nan su ma suna gani kamar cewa lokacin su ne da da su rama abubuwan da suka yi musu a wancan lokaci sakamakon kashe-kashen rayuka da suka biyo bayan zaben na gwamna da ya gudana a jihar ribas ya sa na tuntubi mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ribas Musa Imoni Ina Nnamdi kuma ga abin da yake cewa. We Yana cewa ne mun tura jami'an tsaro sama da dubu goma sha biyar da sauran jami'an tsaro na haɗin gwiwa da suka haɗa da sojoji da 'yan sanda da kuma jami'an kwantar da tanzoma wato mobile don tabbatar da tsaro a yayin zaɓuɓɓuka a faɗin jihar taribas kuma ya sani na mun girki jami'an tsaron ne domin tabbatar da tsaro a sassa daban-daban na jihar Ribas domin abubuwan da ka iya biyowa baya na tashe-tashen hankula ba wai mun kawo sojoji ba ne domin kawo wata matsala a jihar Ribas da haka ina son nuna mu mutane cewa kullum aikinmu muke yi na tabbatar da doka da oda. Jihar Akwa Ibom da ke makwabtaka da jihar Ribas can ma an samu tashe-tashen hankula a yayin zaɓuɓɓukan wanda ya yi sanadiyar hasarar rayuka da jikkata mutane da dama inda wani mutum ya saci akwatin zaɓe nan take kuma jami'an tsaro suka bindige shi. Lamidu Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. To a gaida Lamidu Abubakar Sokoto, To daga yankin Niger Delta kuma bari mu koma arewa inda a jihar Adamawa aka shiga takaddama gabanin bayyana sakamakon zaben. Ibrahim Abdulaziz Gareka. Da alamun dai murna ka iya komawa ciki a jihar Adamawa inda 'yan takara 29 suka tsaya takarar kujerar gwamna. domin yanzu haka wata sabuwa ce ta kunno inda jami'ar mrdd ke kokawa game da rashin saka tambarin jam'iyyar wato logo akan takardar kada kuri'a laifin da ka iya sawa ma a rusa zaɓe malam ibrahim umar gwamnati da ke ma zama shugaban jami'ar ta mrdd a jihar adamawa ya ce ba za su lamunce ba na haka ma sai sun ga abin da ture buzu na ɗi. duka mun tashi akan zamu mu zo mu yi zaɓe yau abun mamaki sai mun kasance dukka membobinmu na dokar eh, government guda 21 duka in sun je za su je su dangwala wa dan takararsu wato shi reverend eric dollars ya kasance ba gan eh, jami'an mu a ciki ba mu sani ba ko wata kila don suna gani kamar jami'an mu karama ce amma ita hukuma eh, wato ita hukuma zabe ta tantance ku eh ta tantance mu sai ma don ta bayan mun tura form namu ta raba form namu 21 local government kuma fom nan dama yawanci yana kwana casa'in ne in akwai wani damuwa ko wani complain a kai mutane suna rubuta petition ko complain har an ka gama ba wanda ya rubuta petition kuma ba mu da wani haifi kuma lalle lalle idan za ka tuna ma lokacin da an ka zo sa hannu na yarda cewa lalle za a zaɓe a cikin lumana dan mu yana daga ciki kuma gaskiya mu ba mu ji daɗin wannan abu ba kuma za mu iya ƙoƙarin mu tabbatar cewa mun bi mu a inda ya kamata a cikin kwanciyar hankali da lumana. To sai dai kuma da na tuntube cikin dare kwamishinan hukumar zaɓe ta hanyar kajiyar adama barisa kasim gane gadam ya ce ba su da masaniya a don haka babu abin da zai ce a yanzu. ban san da wannan magana ba kuma ka san irin wannan abu sai an yi bincike an duba takardu kuma irin wannan bayanin ya kamata ka tambaya a headquarter na INEC saboda a can ake karban candidates kuma a can ake buga kuri'an zaɓe wataƙila in akwai wani hujja ma da ya sa ya aku in ma ya aku kenan za a ba da bayani kuma wanda aka gamsu ni a nan ba zan iya baka bayani akan wannan tambayar naka. Kawai yanzu tuni har wasu jam'iyyu suka so soma amincewa da wannan zaben da aka gudanar malam bello da jabo da ke zama shugaban jam'iyyar da wato democratic alternative ya koya ba ne da yadda aka gudanar da wannan zaben mu zabe abin da muke fata shine a yi shi lafiya kama lafiya cikin kwanciyar hankali kuma ya zama cewa ba wanda ya samu matsala cikin abin da ake kuma alhamdulillah yan gama zabe lafiya yanzu kai muna zaman jiran tattara bayanai mu ji me ake faɗa wasu na kaman kan cewa wannan zabe ya zo da ban mamaki kamar da alamun sauyi eh to dama gaskiya 'yan najeriya alhamdulillah kullum balaga yake yi a demokradiyyar da ake yi shi sa gaga abubuwan kullum canjawa yake yi kuma yana ba zata ga da suke tsammanin ba za a samu abu kaza ba so alhamdulillah yanzu dai wannan shi yana daga cikin abun da zai sa 'yan najeriya su gane cewa na canjawa kuma na ci gaba da rayuwar da ake da siyasa ko jam'iyyar ko za ta kaɓi sakamakon duniya ta kaya mu alhamdulillah duk abin da kawo mun tabbatar 'yan najeriya su suka yi su suka nema musamman 'yan adama su suka nema kuma shi za mu amince da shi a makwabciyar jihar adama wato jihar taraba yanzu haka ana ci gaba ne da hada sakamakon zaben yayin da a wasu wuraren kuma aka samu karancin akwatunan zabe ibrahim abdulaziz sashen hausa da murar amurka daga yola a najeriya tumarala a gaida kai ibrahim a can jihar jigawa ma sakamakon zaben ake dako bayan an kammala komai cikin kwancin hankali in banda dan abin da ba a rasa ba ga mahmud ibrahim kwari da karin bayani ko da yake an samu rashin fitarwar jama'a sosai idan aka kwatanta da zabukan da suka kana a makonni biyu baya amma zaben na jiya a jihar jigawa ya gudana cikin lumana har ma malam aminu ibrahim ningim da ke yi wa jam'iyyar pdp takarar gwamnan na jigawa ke cewa ya zuwa yanzu dai komai yana tafiya yadda ya kamata duk da kasan shi zaɓe baya rasa dan kuka can da dan ciwo can to amma dai ya zuwa yanzu kana iya cewa kana iya cewa duk inda ka je yanzu kaga sakamako za ka ga na santar kananan hukumomi ne ko birane ne ya fita babban sakamako yana fitowa daga waje kuma duk masu fitinar siyasa da rikicin siyasa za ka samu daga can lunguna lunguna suke hadawa su wannan su ne za su fito da cikakkiyar fuskar yadda zaɓe yake da kuma yadda ya tafi so muna nan muna saurare mu gani amma bisa yadda aka su 'yan dangwala suka dangwala yaya abin ya kasance iya wanda muka gani dai alhamdulillah muna ganin jam'iyyar pdp za ta komo kan mulkin ta a cikin yadda Allah domin za ka samu a cikin kusan akwati hamsin za ka samu kusan 49 ko 48 duka an ci su ko sauran ma za ka samu za ga dan kayan goma ne biyar so babu laifi zuwa yanzu dai iya waɗanda muka gani ma ganin an samu nasara in Allah yadda. A baya kun koka da yadda alaka ku ta kasance da kwamishinan 'yan sanda na jihar jigawa an samu daidaito da fahimta to yanzu ai kamar 'yan sanda sun canja tsarin amma dai duk abin da muka yi kukan ba a canja ba abin da muka yi kuka shine kwamishinan 'yan sanda ya ba wasu alhaji isa gerawa 'yan sanda ana jugar mutane ana daukan akwatuna ana sawa a kama su a kulle akan haka muka yi kuka kuma mu a wannan lokacin ni ina dan takara an karbe nawa 'yan sandan so a wancan lokacin akan haka muka kuwa kuma kokan da muka yi har yanzu ni dai an bar mun na yan sanda amma za ka ga har yanzu yan can mutanen suna nan da yan sandan suna yawo da su gari gari a nasa bangaren gwamna badar abubakar wanda ke neman zango na biyu a gargashin inuwar jam'iyyar apc ya ce to alhamdulillah daga dai inda muke ji wanda yake bai inganta ba tunda babu yadda za a yi a faɗi zaɓe in ba ita hukumar zaɓe ta faɗa ba abubuwan suna tafiya da kyau kuma mutanenmu da suke dawa daga wajen zaɓe suna gaya mana cewa cewa ah, da don allah akwai nasara a cikin ah, lamarin za a yi kokari a ƙara akan kwazon da aka yi na da in har allah ya sa mutanen jiga sun amince kuma zaben shi zai nuna cewa sun yarda da abin da muka yi sai mu dora aka kuma mu daɗa jajircewa akan yadda za mu taimaki jihar mu da mutanen da suke cikin jihar yanzu kana ta shauki za ka koma shugabancin nan idan aka samu akasin haka me alhaji badar abubakar zai ce ato ah, ka san kamar yadda na faɗa ko da yaushe wannan abu lamari ne na ubangiji shi ya tsara zan yi na farko kuma shi ne da abunsa shi yake bayarwa in ya bani na biyu alhamdulillah in bai bani na biyu ba alhamdulillah wanda ya samu sai mai masa murna kuma mu ba shawarwarin da zai yi domin ya ci gaba da taimaka mutanen jiga alhaji badar abubakar kenan da ke neman zango na biyu a kujerar gwamnan jigawa a yau lahadi ne dai ake sa ran samun cikakken sakamakon zaben daga cibiyar tattara alkalman zaɓe da ke shalkwatar hukumar zaɓe ta dutse inda za a bayyana wanda ya yi nasara da ƙuri'u mafiya rinjaye. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria. da Mahmud Kwari yanzu kuma bari mu tuntubi wasu wakilanmu kai tsaye ta waya za mu fara da jihar Kaduna. Isa Lawal Ikara idan kana jin mu shin me ake ciki a jihar ta Kaduna? To Mala Ibrahim ka almasi garba da Hafiz da Mahmud nano sannan ku da kokari. Barka da ah, su. Yau barka da Kamar inda na fara baku haske a jiya an yi zaɓe lami lafiya babu tashi tashi hankula da aka yi fargabar samun su. Kuma an yi kokarin ganin an kammala zaɓe a kan lokaci saboda mafi akasarin gurare an fara a kan lokaci. A hasali ma akwai guraren da tun karfe goma sha ɗaya da rabi zuwa sha biyu zaka ga cewa masu kaɗa ƙuri'ar sun ƙare. Wato dai ana ana jira ne wa'adi ya yi na adadin mutanen da za su kada ƙuri'a har zuwa karfe biyu dai aka rirrife to zuwa dare na ranar asabar wato jiyan an fara har hada sakamako na akwatuna har ta kai ga an fara hada na uh, gundumomi wato ana kai su kananan hukumomi amma dai a hukumance ba za mu ce ga karamar hukuma wadda jami'ai suka faɗa a nan cibiyar tattara alkalima da ke nan garin kaduna ba sai dai akwai kamar karamar hukumar makarfi an riga an kammala har an faɗi sakamako haka misali kaduna ta kudu ta arewa an fara haɗa sakamakon daga gundumomi amma an ɗan samu an dinga cin karo da 'yan matsaloli haka sai kamar daga gunduma a zuwa sakamako idan sun faffaɗa alƙalima kowace jam'iyya abin da ta samu in an haɗa waɗanda suka kada ƙuri'a da waɗanda aka suka samu matsala ah, sai a ga cewa alƙaliman sun ɗan ci karo ba eh, an samu ɗan akasi sai an ba su dama su duba alƙaliman don su ƙara tattara da kyau wanda ya gawo jinkiri to yanzu a yanzu dai a iya cewa yau ne ake sare ah, za a fara ganin sakamako da kana hukumomi wanda za a fara tattara shi a nan garin kaduna mm. To isa kamar ka kiyaye yayin yadda aka yi amfani da na'urar tantance masu kada kuri'a ta kadiri nan. Eh, a mafi akasarin rumfunan da na je gaskiya an yi amfani da ah, ita wannan na'ura sosai kuma bata yi irin tutsin da aka samu kamar na zaben shugaban kasa ba ah, mafi akasari wuraren da ga cewa ah, kusan duk wanda ya zo da wuya a samu wata tangarda doguwa shi wannan amfani da na'urar da kuma samun haɗin kanta ya ma taimaka wajen kammala zaben da wuri haɗi da rashin fitowar mutane tunda a wasu guraren dole aka sa masu ansa kowa suka fara yawo a gari suna roƙon mutane ku yi wa Allah ku fito ba kowa a layi ah, wannan kuma ya dan taimaka gaskiya an dinga yawo dai ana kiran mutane suna fitowa sai dai wani dan abin damuwa shine mafi akasari a gurare da naje an dan yi mm. amfani da kuɗi gaskiya a iya cewa ana kallo ah, ake tare musamman mata ana ba su kuɗaɗe ɗari biyar zuwa abin da ya sawwaka don su dangwala mutane musamman ganin cewa rana ta ɗaga kuma ga yanayin inda ah, zaben ke gudana To isa mun gode sosai da wannan bayani daga Kaduna kuma bari mu kada kanan dabu me ake cike Mahmud? Mahmud kana ji mu? Na ga kaman layin nasa ya katse. Da alamar haka. Eh, Hello Mahmud kana jin mu? Na ji kaman ya gyara murya ko eh, Mahmud kana tare da mu? tana kamar dai akwai matsala a layin nasa ibrahim kaji yadda aka yi ta zaɓe a kaduna a wani abu da ya bani mamaki shi ne kamar yadda eh. har sai da aka amfani da wannan na'ura ta amsa kuwa aka ce <laughs> mutane su fito su <laughs> su fito su yi zaɓe eh, abin da ban dariya da kuma ban sha'awa kuma eh to ga malam sani mulumfashi ta waya daga katsina malam sani muna jin ka yawa wato nan a kakasuna an gudanar da zaɓe kamar yadda ya kamata amma kuma can da rana sai muka sami labari mara daɗi domin bayan na baro da ranar je can kafur bayan kamar awa uku inda gwamna ya nashi to da na dawo na haɗin labarai na tura kenan rahoto na la'asar nan sai na tafi inje inji yaya komi ya kaya to daga nan sai na tuntubi shi a wannan kakakin hukumar 'yan sanda wato subutandan gamba isa wanda ya ce min yana kankiya sannan kuma na ce to kwamishina yana ofis ya ce a shi ma ya fita to daga nan ne na fara jin wani abu hmm. saboda haka sai na wuce wajen kwamishinan zaɓe hmm. to a lokacin da na kai nan ɗan muka zauna muka ta zaman jiran shi mu ji bayani sai ga rahoto ya zo min an bugo min ta waya ga abin da ya faru cewa an kashe a jami'an tsaro guda biyu ɗaya a karamar hukumar mulki ta dan musa wanda yake shi dan sanda ne sai kuma na kankara wanda yake shi jami'i ne na civil defense corps to da yake ba za mu iya amfani da duk abin da muka ji ba to shi ne muka tsaya nan har wajen magariba sannan sai ya fito lokacin dan yana ta kokarin yana ta waya da shi da mutanen abuja tunda a hukumance sai kuma ya sanar da can abuja hedkwatar hukumar zaɓe cewa ga abin da ya faru to dai eh, Malam Sani kun, tabbatar da kun sami wato tabbacin faruwar wannan abun daga kafofin tsaro? ai shi ne nake ce maka ai lokacin har dare ba su shi abin nan kakakin hukumar 'yan sanda bai dawo ba to amma a mu muka ji shi kwamishinan zaɓe na fitowa ya muka ce to muna ta zaman jira mu ji abin da sai ce eh gaskiya yanzu muna kokari ne mu je mu karɓo gawan wannan bata riga wanda aka ɗauko na shi jami'in social defense ko wanda za a kai shi asibiti to nan ne ma muka takibi da wannan wanda aka riga an tantance cewa ya gaya mana haka nan amma ban ma ɗauki sautin shi ta na'ura ba suka tafi ce to amma idan sun dawo za su kira mu to ni dai har ya zuwa wayar garin nan ban ga lambar waya su koda a miss call ba hmm. na ko a ce an same ni kai kai tsaye hmm. to kuma kuma ya ba da tabbacin cewa yes akwai mutane da masu aikin zaɓe a polin bus wato a tashoshin zaɓe da aka kama mutum ashirin to amma daga ciki an ce ya gaya mana cewa goma daga cikinsu sun dawo an gansu amma goma ne dai a har ya zuwa lokacin da ya mana magana ɗin gabanin magariba lokacin da za su fi asibiti tarban wannan gawa na ɗan civil defense ko ba gansu ba. Tumar lamun gode a Sani wakil wakilin kenan Sani malamfashi a can jihar Katsina kuma da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu amma kafin mu karkare komai ga Muhammad Hafiz Baballe ya zo da labarai a takaice. gidan rediyon NPR da ke nan Amurka ya rawaito cewa har yanzu akwai alamomi da ke nuna cewa mai yiwuwa Koriya ta Arewa na kokarin harba makamai masu linzami ko kuma tura roka zuwa duniyar wata. Hukuncin ba za ta nakasa da shekaru hudu na zaman gidan yari da alkalin wata kotun tarayya yankewa Paul Manafort na ci gaba da shan suka daga wasu bangarorin al'ummar Amurka. waɗanda suka kwatanta hukuncin a matsayin na rainin hankali masu zanga-zangar adawa da gwamnati sun yi gama da jami'an tsaro a jiya asabar a wani wuri da aka keɓe domin yin gangami a caracas babban birnin venezuela To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma Mahmud Lalo da Muhammad Hafiz Baballe waɗanda suka karanto mana labaran duniya suka kuma taya na gabatar da shirin da CD wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mana wannan lokacin Kelvin ne Ibrahim Kalma ba ke cewa sai kuma da hansi lokacin da za mu ci gaba da kawo muku rahotanni kan batun kidaya ƙuri'u na zaben da aka gudanar a matakin jiha a Najeriya jiya. VOA Afrique, la radio de tous